wai ma kaga gidajen mai a rufe ko cike da dogon layi a nan Abuja bayan sanar da rage naira goma a litar mai. Take dai matasa 'yan bakar kasuwa suka ɗau jarka da tiyo suna sayar da man da tsada. Wakilin misali Shehu Ashaka ya zaga birnin. Kai ba wani tasiri da za a ce gaskiya wannan abin yayi saboda mafi yawan gidajen man sun kulle wanda kuma kai su ma'aikatan gidajen man kai magana da su sai su nuna cewa to ai su man nan fa da tsada suka siya kuma su har yanzu ba a aiko musu da wani abu a rubuce cewa man nan an mai da shi naira tamanin da bakwai ba. ko da dai mutane sun yi murna a sokoto don ragin ba wani abu na zahiri da ya sauya in ji wakilinmu murtala faruk na mutane sun riga sun ta'allaka cewa dama wannan farashin man fetur din ba wai an yi shi ne saboda jama'a ba ko kuma saboda allah da annabi ba dama sun yi ta hasashen cewa za a rage farashin mai a najeriya ganin cewa farashin mai a duk kasuwar duniya ya faɗi warwas mutane ba su nuna murnar su cewa gwamnati ta duba irin matsalolin da talakawa ne ke ciki ba ta tallafa ta wannan bangaren gaskiya nasiru ba wani wani abu na musamman da za ka ce gashi mutane sun yi domin nuna wa in fact idan ma ka ziyarci ko kuma ka ga mutane dai ba ma wanda zai ma dauka cewa an yi wani a ragin mai ko kuma karin mai akwai ma wasu mutane ma da na zanta da su ko kuma da na zanta da su duk abin da suke magana cewa ba wani rage mai da zai yi tasiri ko kuma zai faranta wa 'yan Najeriya rai irin idan da an mai da shi daidai yadda marigayi shugaba Umar Musa Rado ya mai da shi wato naira sittin da biyar kela a lita ɗaya ya ce abinda su suke bayyana min ra'ayin cewa wannan ne kai watakila zai sa 'yan najeriya su bayyana murnar su karara cewa lalle yanzu an rage musu farashin man fetur. Bauchi kuma in ji Abdulwahab Muhammad sun yi wa lamarin fassarar siyasa ne. A gaskiya da haka na tambayi wasu shin yaya wannan ragi ya zo muku su suka ce fa kuma wannan rage an yi domin wai a jawo ra'ayinsu ne su zaɓi goodluck to babu wallahi a wani wanda ya ce mun shi ko da naira biyar ne aka mai da mai in dai wai gwamnatin gudlan ne gara ma a mai da ita ko naira ɗari ne don saboda kawai ba sa yin wannan gwamnati. Wannan tunanin dai bai sauya ibadan din jihar Oyo ba ga wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal. Wasu ma na cewa ai siyasa ce, wasu na cewa ma bai kamata a ce an rage kuɗin ba, wasu na cewa wannan rage kuma su dame su ba. Domin abin da rage wannan yake nufi a ra'ayoyin wasu wai don kaɗawa gwamnati ci yanzu ƙuri'a ne amma sun ce wannan bai dame su ba su ko a rage ko a ƙara ko a bar shi yadda yake dai ba ruwansu akwai inda suka sa gaba kuma akwai inda suka sun su da kurkuru. Jihohi masu fuskantar kalubalen tsaro zai yi wuya su ji tasirin rage farashin a kankanin lokaci in ji Haruna Dauda a Maiduguri. Wallahi babu wani tasiri saboda har yanzu ba su bi ma umarnin da gwamnatin tarayya ta ba su masu gidajen man illa ma haifar da karancin mai a cikin gari don kusan gidajen man gaba ɗaya sun rufe da gidajen man su saboda cewar su ma suka sai da man haka asara ne. face hukumomi sun zuba ido matuka tasirin ribar rage farashin litar mai ba zai taimaki yawancin talakawan najeriya ba nasiru da mail hikaya murar amurka daga abuja najeriya.